Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Idris Abdalla Bako da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 19 ga watan Mayu shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya ta yi barazana cewa in dai har gwamnati ba ta biya musu bukatunsu da haƙoƙinsu ba to kungiyar za ta tsunduma cikin yakin aiki na gargaɗi na kwanaki biyar bayan haka za a ji cewa bankin ci gaban musulunci ta ba da rancen dala ta ba da rance biliyan 21 na kudin sefa ga kasar kamaru domin sake gina arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafi da rahoto na musamman daga kasar kamarun akwai kuma labaran wasanni daga kasar ghana to kafin nan ga baballe ga kafin nan ga idris da labaran duniya To jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a yau juma'a ya sauka a kasar saudiya mai masaukin bakin taron kungiyar kasashen larabawa wanda ya samu halartar shugaban kasar syria bashar al-assad wanda ke zaman saniyar ware kuma aminin kasar rasha ziyarar wacce ba bayyana ta ba ita ce ta farko da zelensky ya kai gabas ta tsakiya tun bayan mamayar moscow a watan fabrairun 2022 wanda zai baiwa shugaban na ukraine damar yin jawabi ga shugabannin yankin da ba su haɗa kai wajen baiwa kiev goyon baya ba fiye da ƙawayenta na ƙasashen yamma shugaban ya isa birnin jidda da ke gabar tekun bahar maliya kwana guda bayan shugaba asad da ake shirin mayar da gwamnatinsa cikin kungiyar ƙasashen larabawa bayan dakatar da shi da aka yi a shekarar 2011 saboda mummunar murkushe masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya da ya yi wanda ya kai ga yakin basasa a ƙasar. taron na ƙasar saudiya ya zo ne a daidai lokacin da babbar ƙasar da take fitar da man fetur a duniya ke tsokana diflomasiyya a gabas ta tsakiya da ma sauran ƙasashen duniya wani jami'in ƙungiyar ƙasashen larabawa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa gayyatar zelensky ta fito ne daga ƙasar saudiya ba ƙungiyar ba hukumomin saudiya dai ba su amsa buƙatar jin ta bakinsu ba yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ratsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓatkan tituna a lokacin da aka fara fada a Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. da rikici ya barke a birnin khartoum sojojin sudan na zargin dakarun rsf da sata a bankuna kasuwannin gwal cikin gidaje da ababen hawa zargin da rsf ta musanta kuma ta fitar da faifan bidiyo da ke nuna mutanenta na kama barayin su kuma sojin sa kan suka ce wasu mutane ne ke sanya kayan rsf su yi sata domin a bata musu suna wasu shaidun gani da ido sun ce rsf na satar motoci tare da kafa sansani a gidajen mutane wannan zargin kuma rsf ta musanta hakan fiye da maza dubu goma sha bakwai da aka ɗaure a gidajen yari mafi hatsari a sudan gidajen yarin kobar da alhuda an sako su tun lokacin da aka fara rikicin bangarorin biyu da na zargin juna da laifin fasa gidan yarin jami'an tsaron ukraine a ranar 19 ga watan mayu sun ce shugaban kasar volodymyr zelensky zai tafi japan domin halartar taron kungiyar g7 yayin da rasha ke ci gaba da lugudan wuta a biranen ukraine da hare-hare ta sama da na makamai masu linzami a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza kazamin faɗan da ake yi na kwace ikon birnin bakhmut na gabas jirage marasa matuƙa na iran sun sake kai wa kiev hari a cikin dare hari na goma tun farkon wannan wata amma hukumar tsaron sararin samaniyar babban birnin kasar ta harbo duka in ji serhir popko shugaban hukumar sojin kiev haka kuma aka ji karar fashewar wasu abubuwa a yammacin birnin liv da kuma kirviri da ke kudu maso gabas kawo yanzu dai babu cikakken bayani amma magajin garin kirviri alexandra vilko wanda ya sanar da fashewar ya buƙaci mazauna birnin da su ɗauki matakan kariya hare-haren na baya-bayan nan kamar yadda jami'ai a yankunan donetsk da kharkiv da ke gabashin kasar suka ce a ranar 19 ga watan mayu an kashe fararen hula uku tare da jikkata wasu goma sha shida sakamakon harin da rasha ta kai a ranar da ta gabata a bangaren diflomasiyya wani babban jami'in ukraine ya sanar da cewa a ƙarshen wannan makon zelensky zai halarci taron ƙasashen g7 da za a yi a birnin hiroshima na ƙasar japan inda aka ce an ɗauki sabbin matakan hukunta rasha shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky zai shiga sahun shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da demokuraɗiyya wato g7 wajen halartar taron da za a gudanar a hiroshima na kasar japan wannan zai kasance tafiya mafi nisa da zelensky zai daga kasar shi wacce yaƙi ta addaba yayin da mambobin kungiyar ta g7 suka sha alwashin ɗaukar kwakwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ukraine ana sa ran cewar zelensky zai wa kungiyar jawabi ta bidiyo sai dai ranar lahadi sakataren majalisar tsaron kasar ukraine alexei danilov ya yi jawabinsa a tashar talabijin ta kasar ya ba da tabbacin cewa zelensky zai halarci taron ya ce za a tsaye da shawara kan batutuwa masu muhimmanci sabili da haka kasancewar shi a wajen taron yana da matukar muhimmanci domin kare muradunmu tabbacin halartar zelensky a taron ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ta g7 da suka hada da amurka kanada faransa jamus italiya burtaniya japan da kuma kungiyar tarayyar turai suka jaddada matsayarsu ta haɗa kai wajen adawa da mamayar cin zali da yakin ba gaira ba dalili da rasha take yi a ukraine a cikin wata sanarwa da aka fitar kungiyar ta yi alkawarin ɗaukar dukkan mataki tare da haɗin gwiwa da ukraine wajen wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ukraine ba da jimawa ba cimma wannan burin ba zai yiwu ba ba tare da janyewar dakaru rasha baki ɗaya ba da wani sharadi ba yau juma'a hukumomin ƙasar iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a an sami majid kazemi da salim mir hashemi da kuma sa'id yagubi da aikata laifin muhariba ko kuma yaƙi da allah sabili da sun daga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a isfahan da ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun mizan na yanar gizo labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla biyo bayan biris da gwamnatin najeriya ta yi na barazanar shiga yajin aiki da kungiyar likitoci masu neman kwarewa nad ta yi sati biyu da suka gabata idan har gwamnati bata biya musu bukatunsu ko haƙoƙinsu ba likitocin za su tsunduma cikin yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyar ga dai hawa umar da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. Kungiyar likitocin da ta shiga yajin aikin ne da ta kira na gargadi a ranar 17 zuwa 22 ga watan Mayu na shekarar 2023 Daga cikin bukatun kungiyar likitocin sun hada da karancin ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon fita waje da suke yi neman aiki mai gwabi a inda hakan ke haddasa rashin kyakkyawar fahimta tsakanin masu neman lafiya da kuma su ma'aikatan. Lokacin tsarin mai gurbin ma'aikaci da kuma janye kudirin hana likitoci fita kasashen waje har sai sun yi aikin shekara biyar a kasar karin albashi zuwa kashi 200 cikin 100 na albashinsu da kuma alawus alawus da dai sauransu. Kowane mataki kungiyar likitocin za ta ɗauka bayan cikar wa'adin kwanaki biyar ɗin? Dr. Godiya Ishaya shine shugaban kungiyar NAD kuma yana magana ne da yawun shugaban kungiyar na yanzu Dr. Oji Emeka Innocent. Galibi in akwai irin eh, wannan matsala eh, ita shugabanin kungiyar za su kira eh, wato ita taron gaggawa na majalisar zattarwa saboda za a zo a duba a tattauna a gani ci gaban da aka samu da kuma abin da ba a samu ba nan bayan wannan bayani ko kuma rikoton ne da tattaunawa da za a yi shine zai sa a ɗauki matakin da za a ɗauka nan gaba. A martanin gwamnatin Najeriya game da yajin aikin da likitoci ta yi barazanar maye gurbin likitocin da ma'aikata na wucin gadi ta bakin ministan kwadugo Chris Ingige a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Channels kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Da yake magana game da batun sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Nasir Kabir ya ce maganar ministan na kwadago ba ta da tushe ballantana makama. A wannan mai maganan kwana nawa ya rage masa mawai tukuni ne bar wannan karaga mulki wannan gwamnatin ta ci amanan talakan kasar nan kuma ta ci amanan wato wayannan ma'aikata ta rasa yadda za ta yi shine take irin wayannan maganganu na banza dofi a ai maganan gaskiya shine ta ya za a ka hana mutane haƙoƙinsu me yasa ba ai maganin me yake hana likitocin wato fita kasashen waje suna wato ayyuka a can ba me yasa ba ka karshen wato dukkan haƙoƙin nan nasu da muka ci mai yarjejeniya ba wai shin ina ce wannan gwamnatin su ne suka yi wato yarjejeniya cewa za su biya wannan kaso a me ya hana kuma ya za a ce wai kun mun biya ƙarin albashi ku ware likitoci da wato asu a matsayin mu na kungiyar kwadago ta NLC ba za mu zuba ido mu ga wannan gwamnatin tana wannan abubuwa ko tana furta irin wannan kalamu mu kyale ta ba mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce daukan wannan matakin na nuna gazawar gwamnati wajen biyan haƙƙin 'yan kasar. daga lokacin da gwamnatin kasar ka ta gaza ko kuma ta gagara biyan bukatar talaka kan batun abin da ya shafi lafiya dukkan rukunan da ake bukata daga gwamnatin tarayya ta yi wa dan kasa to ya zama ya shiga tangal-tangal kuma najeriya nan tana da tarihin a kasashen larabawa irin saudi arabia ma a nan ake ɗiban likitoci tun zamanin sarrauna a yau har sai ta zama najeriya ne take neman ta samar da lafiya da wucin gadi to lallai duk wanda yake kan madafan iko bai da ilimin madafan ikon aka ba shi ragaba wannan dambarwar tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci na zuwa ne a daidai lokacin da za a samu sauyin sabuwar gwamnati a kasar Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar da wannan rahoto bankin ci gaban musulunci ta ba da rance biliyan 21 na kudin sefa ga kasar kabaru domin sake gina arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar inda mutane ke fuskantar kuncin rayuwa sakamakon yaƙi tsakanin 'yan aware da sojojin kasar tun shekarar 2016 ga dai muhammad bashir ladan dauki da karin bayani a wannan rahoto A yayin taron shekarar-shekara na kwamitin gwamnonin bankin ci gaban musulunci karo na 48 da aka gudanar a ranar Laraba da ta gabata ne gwamnatin kasar Kamaru ta samu ambulan kuɗi biliyan 21 na kuɗin sefa da zai taimaka wajen sake gine-ginen yankunan arewa maso yamma da na kudu maso yammacin kasar. Shugaban bankin na IBD Muhammad Aljasir ne ya rattaba hannu da ministan tattalin arziki tsare-tsare da raya yankuna na kamaru alamin usman mai muntari hamisu shugaban kungiyar farar hula kuma mazaunin baminda a yankin arewa maso yammacin kamaru ya yi farin ciki da wannan labari na farko shine idan gwamnati ta yi amfani da shi wajen gine-gine da gyare-gyare kamar yadda ta soma shi a nahiyar ingilishin nan hakan nan gabaki daya to zai tausasa zuciyar mutane zai rage yaƙe-yaƙe da ake don dama yawan ganin cewa ba a ci gaba babu abin da gwamnati ke na taimakawa mutane na ci gaba ko kamfanyoyi ko makarantu ko hanyoyi masu kyau a nan shi ya kawo mutane suka fusata suka ce gara sun samu kasansu to kaga wannan zai sanya ya musu zuciya sai dai kamar mutane da yawa malam muntari miso na taka tsantsan da waɗannan maƙudan kuɗaɗe a hannun gwamnatin kamaru To amma gwamnatin kamar gwamnati ce wanda ba mu san yadda wani lokaci take al'amarinta ba za ta iya karɓan wannan kuɗi daga bankin islama na cigaban islama eh, ka ga cewa suna amfani da shi ta wasu abubuwa daban ba abin da suka ɗauka za su yi da shi ba idan sun ɗauka sun yi aiki da shi to zai yi kyau amma idan suka ɗauka suka juya shi ta wani sashe daban ta wani bangaren a cikin ƙasan kamaru ko kuma na biyan wani bashi daban ko kuma na wani gine-gine ta wani gefe daban ba a sashi nahiyar ingilishi ba to kaga ta ci amana mutane ba ta yi abin da ya kamata ba kuma yakin zai ci gaba ko kuma ma banda wannan cin hanci da rashawa yawa a ƙasa wanda idan kuɗi ya zo haka duk wani babba ko minista ko waye aka ba basa wannan kuɗi sheka ya salwanta yau in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa na glencore in ka duba abin da yake faruwa cin hanci da rashawa eh, cinye kuɗin kasa da almubazzaranci da aka yi a olambe wajen da za a gina mana filin kwallon ƙafa? da kuma ga maganan covid wanda cuta ce annoba ce amma duk da haka dai kudin sanda aka san yadda aka yi aka wasu dabara aka salwantar da shi ba tare da hanyar ba tare da an taimaka mutane yadda ya kamata ba asibitocinmu suna nan kamar yadda suke babu plateau technique mai kyau saboda haka abun da gwamnati ta yi amfani da shi ta wajejen da ta ta amfani da shi domin mun ga aikin da suka yi daga farko kuma aiki ne mai kyau domin na san ayyuka da idona ba gaya min aka yi ba na je wuraren su na ga waɗanda aka tattaba da wannan ayyukan kuma na ga cewa aikin suna da kyau wannan ambula da aka yi wa kasar kamaru yana karkashin tsarin da aka yi wa takin plan presidential de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest ma'ana tsarin shugaban kasa na sake aiwatar da gine-gine da raya yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar waɗannan jihohin na fuskantar bala'i irin na yaƙi tsakanin 'yan aware masu neman 'yancin jihohin da sojojin gwamnatin kamaru tun shekarar 2016 muhammad bashir Ladan muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru to ma da la'agai da bashir ladan da wannan rahoto sai dai kaka yi nisa za ka kawo muna shiri na gaba amma kafin nan kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye wadda za mu ci gaba da kawo muku labari ko kuma rahoto na musamman daga ƙasar kamaru wanda muhammad bashir laden din ne zai kuma gabatar mana shekara guda da ta wuce ministan sufuri na ƙasar kamaru jean ernest masenangale bibehe ya gabatar da rahoto kan haɗuran tituna a ƙasar Alkaluman da ma'aikatar sufuri ta fitar sun nuna cewa haɗuran ababen hawa sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu uku a shekarar 2021 a ƙasar kamaru bugu da ƙari ƙididdigar haɗuran kan tituna daga shekarar 2011 zuwa 2019 da hukumar jandarma ta ƙasar ta tattara ta nuna cewa ƙasar kamaru ta samu fiye da haɗuran tituna hudu. waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane dubu tara da ɗari shida. Alamu sun nuna waɗannan alƙaluma masu ban tsoro a fili ba su taimaka wajen wayar da kan duk masu amfani da hanyar ba. Babban haɗarin na baya-bayan nan shine wanda ya afku a ranar tara ga wannan watar Mayu, kusan kilomita a talatin daga garwa Bulai a yankin gabas. Wata motar bas daga kamfanin balaguro ta touristic express da ke tafiya zuwa ngaundiri a adamawan kamaru ta yi sanadiyar mutuwan akalla mutane goma sha hudu ciki har da mata da yara wannan hatsarin ɗaya ne daga cikin dubun dubbai don fahimtar dalilin da ya sa aka kasa magance wannan al'amari a ƙasar kamaru mun nemi ƙarin bayani ga sa'adu zakari wanda ya gudanar da wata bincike a wannan bangare ga abun da ya ce. Da kuma wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta yi Muhammad Bashir Ladan ta ce a cikin wato wannan rahoto da ta fitar a wannan shekara ta ce babu abin da ya fi kashe mutane a kasar kamaru a yanzu hakan nan kamar haɗurukan motoci na biyun shine 'yan bindiga na 'yan awa da shashirunan ingilishi da kuma kungiyar boko haram kaga wannan rahoto da aka fitar ya nuna ainihin wato matsalolin da ake fuskanta na harruka a kasar kamaru kuma har ila yau da duk kokarin da gwamnati take cewa tana dauka ko kuma tana ɗaukan matakai na kare al'umma har yanzu abin ya ci tura. Wannan bayani mai ban tausayi ya yi daidai da ƙididdigar duniya. Rahoton na duniya kan kiyaye hanyoyin mota ya nuna cewa haɗuran ababen hawa na haddasa mutuwar mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu da kuma jikkata miliyan hamsin a kowace shekara. Fiye da kashi sasa'in cikin ɗari na mace-mace na faruwa ne a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita kamar kamaru. Dangane da tambayar mai ke haddasa wannan haduran a Kamaru ga amsar Sadu Zakari. Laifi ɗaya ne daga gwamnati. Yayin da aka ce ƙasa cin hanci da karɓar rashawa ya mamaye dukkan ɓangaren ma'aikatan gwamnati to kasancewa da akwai babbar matsala. Bayan da za a ce za a magance wannan cuta na cin hanci da karɓar rashawa a wannan ƙasa. sana'a ce za a samu sababa ko ta wani bangare cin hanci da rashawa ya shafi ainihin bangaren sufuri fiye da kake tsammani idan ce bangaren sufuri ya hada da su kansu jami'an 'yan sanda waɗanda suke ainihin shingayen binciken ababen hawa da kuma waɗanda suke lura ko waɗanda suke binciken motoci yayin da ainihin suke jigilla a kan hanyoyinmu baya ga ainihin su kansu hanyoyin waɗanda suka lalace kuma sanin kowa ya zaga cewa motoci yawanci waɗanda ake kirzon cewa motoci ne ingantattu za a lura cewa waɗannan motoci da akwai matsaloli amma sukan samu wato dukkan takardu wanda ke tabbatar da cewa motar ba ta da matsala amma sai ka ganta kan hanya to kaga idan idan waɗannan ababen da kyan za a ce za a magance wato matsaloli musamman ma na haɗura kan hanyoyinmu a wannan ƙasa. Shi kuwa ɗan Juma Yakubu, ma'aikacin gwamnati ya yi imani cewa kamfanonin sufuri su ma suna da nasu laifi. Ta farko dai ni zan fara daga kamfanoni ne, kamfanoni wanda suke da motoci na tafiya tashi wannan birni kaza zuwa birni kaza wannan ƙasa tamu kamfanoni suna da yawa sosai. Eh, wannan kamfanoni kuma suna sa alkawari suna yi direbobi alkawari a bisa an kai tafiya kaza zuwa lokaci kaza a bisa kuma bayan albashinka ga abin da za a kara maka wannan shi yasa direba ko yana gajiye shi ya jure tafiyan ya yi ta kokari har kuma gajiya yanzu ta zama ita ma ta fi karfin shi yawa wannan yana da abubuwan da suke kawo hatsari sosai hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri Wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a ƙasar Kamaru. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hatsarori sun zama gama gari. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hanyoyi. <sniffs> hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri. Wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a ƙasar Kamaru. duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya hatsarori sun zama gama gari galibi suna haifar da mummunan sakamako daga ƙarshe dai a ƙasar kamaru a kowane lokaci gwamnati na ɗaukan matakai wajen hukunta kamfanonin sufuri musamman ta hanyar dakatar da su na tsawon makonni bayan sun yi hatsari shin yin haka shi zai kawo mafita a wannan al'amari ko kuwa ƙara hannun jari wajen gine-ginen hanyoyi bisa ƙa'ida Wannan tambayar tamu har yanzu muna jiran amsarta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To sanda kokari Muhammad Bashir Laden da wannan kokari da kai bana. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Kamaru. Wasanni a takaice. halin yanzu dai kocin kasar jamhuriyar kamaru sun bahana ya shiga cikin tsaka mai wuya ga masu sha'awar kwallon kafa a fadin kasar domin ya gaza kai labari ga duk wasannin da ake gudanarwa a fadin kasar haka zalika ana ganin cewa ko zai iya kai labari kuwa wajen yadda yanzu haka kungiyar ta idan misalin take kokarin ganin cewa ta cimma burinta na yankan tikitin zuwa buga kofin nahiyar afirka a kasar ivory coast ko cote d'ivoire na tambayi ɗaya daga cikin matashi kuma kocin kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru malam musa desaye ga abin da ya ce a kan lamarin eh, na malam eh, garba na ji tambayan kakan wato wannan kuci da kake gani na kamaru rigobert somba na eh, wato babban kuci ne kai kan dai wato dan abubuwa kaɗan ne dai suka suka rasa ayyukan shi to amma in ka duba gani mutum ne yake da matsayi kamar da kaga zidane yake da takardu na kocin shi ma to shi ma yana da wannan matsayin matsayin su daya to kasan da yake shi kuma dan afirka ne ba za ga cewa wai eh, babba ne ba kuma mutum ya yi rawan gani saboda a wasan kofin duniya a wasan gasar cin kofin duniya ba kasan da ta taba dukan brazil kaga shi ya yi to wannan ma mun daga mishi hannu a wannan to yanzu dai za mu jira dai nan gaba mu ga ya zai ya tafiyar da wannan wasan kuma da ka gani shi yana an saka shi ne a gaba amma ainihin akwai wani a bayan shi idan ka duba a kusa da shi za ka yi ta ganin akwai wani bature a kusa da shi shi yake karfafa mishi yake ba shi karfi to ka ganin cewa to to da iko Allah dai za mu dai za sa mishi lura a gani nan gaba me zai yi za ga dai in yayi in yayi in ya tsallake wannan abin nan na wasan eh, tafiya wasan Afirka na Abidjan nan to daga nan ne tukunna za fara tunani ya shine zai tafi da su ko dai wani daban za za samu haka zalika kocin ya kori babban golan kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka yake bugawa a kasar italiya a kungiyar kwallon kafar nan ta inter da milan wanda yanzu haka sun za buga wasa na karshe na kofin zakarun turai ya yi masa kore kare daga kungiyar kwallon kafar ta inter amma yanzu haka mutane suna ta raɗaɗin cewa ya kamata babban golan ya dawo ƙasar jamhuriyar kamaru domin bugawa kulob ɗinsa ga abin da malamin kwallon kafan ya sake faɗi. to malam awal garba akan onana dai kaga na farko cewa babban gola ne yanzu a duniya dai a cikin gololi manyan gololi dai guda biyar ba za a rasa shi a ciki ba a cikin manyan gololi domin wannan ya yi wasan champions league ba ba karamin wasa ba ne takwas wasa takwas takwas ba sa mishi kwallo ragan shi ba to kaga cewa an sa yana layin manya kuma yanzu shi na ba wai jira ya ce shi zai so ya dawo ba yanzu dole ne ya kamata kamaru ne za su yi su neme shi cewa ya dawo ya yi wasa a ƙasa kuma a yanayin shi ne na cewa yana da niyya saboda ka gani a abin nan nashi ma na wanda yake kamu nan da yake sawa hannun shi nan globe kaga akwai ɗan tutan kamaru a nan bayan kun gama wasa ma ya yi zagayen abin nan da tutan kamaru to kasan cewa ashe kamaru tana zuciyar shi har yanzu to abin da ramu ya faɗa kenan akan wannan gola wannan gola ba karamin gola ba ne insha Allah kuma da yi Allah zai dawo ya zo ya tare mana ragan mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru koma da la'agai da Muhammad Awal Garba da wannan labaran wasanni da ya kawo mana. Yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Yawan sace-sace da 'yan bindiga da fararen hula ke yi na ƙara jefa rayuwar mazauna birnin Khartoum da yaƙi ya ritsa da su cikin mawuyacin hali sakamakon ƙazamin fada tsakanin dakarun Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF. Yayin da dakarun RSF ke mamaye babban birnin kuma dakarun Sudan na kai hare-hare ta sama akai-akai. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun ɓace ɓat kan titina a lokacin da aka fara fada Khartoum a ranar 15 ga watan Afrilu. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky zai shiga sahun shugaban kasashen duniya bakwai masu karfin arziki da dimokuraɗiyya wato kungiyar g7 wajen halartar taron da za a gudanar a hiroshima na kasar japan wannan zai kasance tafiya mafi nisa da zelensky zai yi daga kasar shi wacce yaƙi ta addaba yayin da mambobin kungiyar ta g7 suka sha alwashin ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakin da zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ukraine Yau Juma'a hukumomin kasar Iran suka aiwatar da hukuncin kisa kan waɗansu mutane uku da aka samu da laifin tashin hankali kan dakarun tsaron daular Islamiyya yayin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahsin Amini a hannun jami'an tsaro a bara bisa ga cewar kotunan shari'a. An sami Majid Kazemi da sale Mir Hashemi da kuma Sa'id Yagubi da aikata laifin muharriba ko kuma yaƙi da Allah sabili da sun ɗaga bindiga yayin zanga-zangar da aka gudanar a Isfahan. da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro uku bisa ga cewar dandalin buga labaran kotun mizan na yanar gizo iran ta fuskanci zanga-zanga fadin kasar bayan mutuwar amini yar shekaru 22 ranar 16 ga watan satumba yar asalin kurdawa ta kasar iran da aka kama sabili da saba ka'idar sa suturar mata da aka gindawa a kasar iran To ma sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. karl Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.